karantar da shi kaga duk wannan yana nuna maka cewa sahabbai sun rubuta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani wasu tun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare wasu kuma bayan ya bar duniya suka rubuta akwai sahifa ta Obada ibn Samit Ubada ibn Samit shi ma yana da sahifa wanda Tirmidhi ya rawaito hadisin da cewa ɗansa ya fito uh, Sa'ad ibn Ubada ibn Samit ya fito da da littafin ubansa na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan tabi'ai manyan almajiran sahabbai su ma da suka zo sun yi ta rubuce-rubucen sun rubuta kamar hammam ibn munabbe. kaga ya rubuta hadisan abu huraira hammam ibn munabbe an abi huraira yana nan a cikin littattafan akwai a hadisansa a cikin bukhari akwai a muslim akwai a cikin musnad imam ahmad haka nan akwai sahifa ta abu zinat an al'arat an abi huraira abu zinat an al'arat an abi huraira wanda je mun yi maganar wannan isnadin to yana daga cikin asahu asahu asani da abi huraira to shi wannan isnadin sahifa ce wato rubutu ne rubutattun hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira suhail ibn abi salih an abihi abu salih zakawan samman an abi huraira ita ba wannan sahifa ce wanda aka ji daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahifar bahz ibn hakim an abihi an jaddihi suna nan da yawa wanda a zamanin tabi'ai duk aka rubuta su wanda ya nuna cewa abin an ci gaba da da rubutawa akwai wasu ruwayoyi da aka yi kamar daga sayyidina Umar cewa yayi niyyar rubuta hadisai daga baya kuma bayan yayi istikhara yayi yayi shawara kuma yayi istikhara tsawon wata daya daga baya ya fasa ya ce ya kula in yayi haka kamar za a samu wani littafi da zai hana mutane kuma karatun Qur'ani wannan ruwaya bata inganta ba ruwaya ce da bata inganta ruwaya ce wacce take mursala ruwaya ɗaya daga Urwa ibn zubair daga umar urwa bai riski umar ba saboda haka akwai inkitai a cikin isnadin akwai ruwayar yahya ibn ja'da shi ma bai riski sayyidina umar ba dan shi bayan ma urwan ya ya abin nan urwa din ma ya girme shi saboda haka shi ba ruwaya sama ta inganta ba to waɗanda suke kokarin su yi fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sukan yi amfani da waɗannan ruwayoyin da ba su inganta ba su ce ai ma hadisan manzon Allah ma gaba ɗaya ai ba a yadda rubuta ba dan me ma kuka rubuta har kuke daukan bukhari muslim kuna kuna karanta mutane ai ga sayyidina umar ma ya ce shi ba zai yi ba saboda gudun kada mutane su canza alqur'anin littafin Allah da wani littafi daban kamar yadda banu isra'ila suka yi to idan kai bincike sai ka samu abun ma ai bai ma inganta ba kaga ba ma maganar ai hujja da abin da bai tabbata ba sai ka bari ka tabbatar sannan ka kai hujja da abin da da abin da ka tabbatar amma abin da bai tabbata ba ba zai zama hujja ba akwai cikin tabi'ai waɗanda ba sa son rubuta komai su kuma waɗannan saboda yadda da suka yi da su sun yadda da kwakwalwarsu cewa komai suka ji za su rike don haka ma ba sa son su ɗau alƙalami su rubuta abin da suka ji ka je mutum ɗaya daga cikinsu yana cewa ban taɓa sa wani baƙar tawada a cikin farar takarda ba ba don komai da ya nuna maka yadda yake riƙewa irin su عامر ابن شراحيل الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي كما irin su Muhammad ibn Sirin waɗannan duk ba su rubuta komai ba saboda Allah ta'ala ya ba su kwakwalwa da suke rike duk abin suka ji duk abin ya riga ya shiga kwakwalwarsu to baya fitowa to saboda haka kun ga ashe tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta hadisai haka nan zamanin tabi'ai an rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da lokacin sai a lokacin khalifancin Umar dan Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ɗaya daga cikin khulafa wato halifofi na daular Banu Umayyata wanda ya karbi shugabanci shekarar hijira 999 ya bar duniya hijira 101 to lokacin khalifancin sa shine ya aika wa wani alkali wanda kuma shine kamar mai kula da da garin Madina a lokacinsa shine uh, abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm abubakar ibn hazm uh, alkali ne babban malami ne kuma shine ke kula da yankin madina a lokacin a lokacin umar dan abdulaziz sai umar dan abdulaziz ya aika masa da takarda ya ce ka bibi inda duk hairisan manzan Allah suke sallallahu alaihi wa sallama sunnoninsa ka rubuta domin ina gudun kada wannan ilimi ya zo ya bace kuma ga malamai suna mutuwa fa inni khiftu ilmi wa ulama ina tsoron ilimi ya zo ya tafi kuma malamai suna ta mutuwa saboda haka ka bibi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ka tattara su a guri guda domin a matsayinsa na khalifa shi kuma sai ya rarraba shi kasashen musulmi manya-manyan kasashe don a samu abin da za a ci gaba da karantarwa saboda haka ya aika mashi ya kuma dora mishi nauyin yi wannan aiki shi da wannan babban malamin hamshakin malamin nan da jiya sunan shi yayi ta maimaituwa a karatunmu ibnu shihab muhammad ibnu muslim ibnu shihab az-zuhri cewa ya taimaka masa su yi wannan aikin ya kuma umarce shi cewa ya bibiye hadisan aisha radiyallahu ta'ala anha musamman a gurin alqasim ibnu muhammad ibnu abi da kuma urwa Ibn zubair da kuma amra bintu abdurrahman da muka ce waɗannan su uku su suka fi kowa sanin hadisan aisha saboda alaƙar da suke da ita da aisha Alƙasim Ibn muhammad Ibn abi kaga aisha wato ammarsa ce a matsayin uwarsa take sannan babbansa ce sannan shi kuma urwa mahaifiyarsa ita ce asma'u yar abubakar kaga aisha za ta zama inarsa ce sannan kuma amra bintu Abdulrahman ita kuma eh, a ɗakin da na aisha ta taso ita a na aisha ita ta rike ta domin mareniya ce saboda haka kaga wannan waɗannan dole su zama suna da kusanci da aisha don haka suka tara hadisan aisha don urwa ma yake cewa kusan kafin Aisha radiyallahu ta'ala an ta bar duniya da shekara hudu na kasance duk abinda ma nake ji daga wajen ta maimai ne wato kusan duk abinda za ta faɗa na ji shi kafin rasuwar da shekara hudu kusan duk maimaita mun take abubuwa. to wannan ta sa Umar dan Abdul Aziz ya ce a abibi waɗannan ah, mutane domin a tara hadisan Aisha ta hannunsu to kuma haka aka yi shi Umar dan Abdulaziz ya bar duniya ya rasu kafin aikin ya je hannunsa kafin aikin ya je hannunsa domin kamar da muka ce shekara ta 99 ya samu zama khalifa sannan kuma ya rasu shekara ta 101 kaga shekara biyu kawai yi akan garin garin sarauta to da haka kafin aikin ma a kammala shi ya zo hannunsa shi Allah ya karbi ransa shi ma kuma ibn hazm abubakar ibn hazm shi ma kuma ya rasu daga baya shine zuhuri shi ya karasa aikin kuma wannan aikin nashi ya yadu ya shiga garuruwa daban-daban to kaga a zamanin tabi'ai a zamanin zuhuri tabi'i ne shi ba wancan tabi'i ne a zamanin su aka yi a gwamnati ta shigo cikin batun tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da can kowa shi kadai yake yi kowa abin da ya dan samu sai ya rubuta ko dalibi ya rubuta hadisan malamin sa to amma da gwamnati ta shigo a gwamnatin khalifa umar dan abdulaziz sai ta umarni cewa duk abin bi kowa ma a rubuta sa a tattara su a guri guda wannan shine malamai suke cewa at-tadwinur rasmi wato hada hadisai da gwamnati ta dauki nauyi shine at-tadwinur rasmi to wannan shi ake magana wani lokaci idan ana cewa farkon wanda ya fara tara hadisi shine wani shine wanda nan da yake gaya mana awwalu jami'il hadisi wal athar ibn shihab amiran lahu umar farkon wanda ya fara tara hadisi shine farkon wanda ya fara tara hadisai da kuma maganganun sahabbai ibn shihab ne wato muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri amiran lahu umar umar dan abdul aziz umarce shi mun faɗi yadda abin ya kasance umar dan abdul ya rubuta wa gwamna kuma alkali babban alkali a garin madina shine ibn hazm ya kuma ce ya nemi haɗin kan azuhuri su yi aiki to kasancewa zuhuri shi ya kammala aikin kuma daga hannunsa ne aikin ya fita ya yaɗu su waɗancan duk Allah ya karɓi ransu shi sa sai ake faɗar zuhuri ɗin sai ya ce zuhuri shi ya fara haɗa tattara hadisai kuma umar ɗan abdulaziz shi ne ya umarce shi da haka wannan tadwinul rasmi kenan wato hada hadisai a tattara su da hannun gwamnati amma gabanin haka akwai akwai waɗanda suka har hada hadisan don haka kada wani ya zo ya ce maka ai su hadisan ba ba a fara tattara su ba aka rubuta su sai bayan wajen shekara ɗari don akwai 'yan ciranin turayen ciranin addini waɗanda suke ƙarin gurɓata addinin da kuma raba mutane da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ta yaƙar ita sunna ɗin don sun san cewa ita sunna ita ce za ta haɗa kan musulmi kuma ita ce za ta sa a fahimci addinin fahimta mai kyau to sai suka sa wato duka ƙanarsu. akan batun sunna dan su san in suka rushe sunna to alqur'ani ba za a yi masa kyakkyawar fahimta ba kowa kuma sai ya jashi ya fassara yadda yake so saboda ba wata sunna da zaka ce ai nan ka sabawa fassara ka ta sabawa ta ta manzon Allah to shi yasa sai kuma suka duba suka ga cewa ai babban aiki da aka yi wato ta hannun zuhuri aka yi shi wannan zuhuri shine kusan wanda yayi babban aikin da daga baya aka fito aka yi ta ci gaba da aiki to cikin maganganun da suke faɗa suna cewa shi shi kansa wato ita kan shi kansa hadisi da kawai haddasa ake yi ba a rubuta shi wanda yasa daga baya aka yi ta samun kurakurai kuma da yawa a ciki sai da abubuwa suka lalace suka tabarbare suka caccakuɗe aka rasa kansu sannan aka yi maza maza bayan lokaci kuma ya riga an makara aka zo a haɗa shi bayan shekara ɗari wanda mu kuma mun karanta mun ga cewa ba tun ba daga lokacin aka fara rubuta hadisin ba ana rubuta shi tun gabanin wannan illa iyaka wannan ana so ne a yi wato ta mai gaba ɗaya ɗin amma mutane ɗaiɗaiku suna yi haka don haka a zo a ce wai ba a fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan ah, hijirarsa da wajen shekara ɗari sannan aka fara rubutawa wannan ba gaskiya bane wanda kuma ya faɗi wannan imma dai jahili ne bai san abin da yake ba ko ko bai san zuciya ne wa kawai dai niyyarsa shine ya ya rusa musulunci ko dai jahili ne a yaki ana faɗa shi ma ya faɗa bai san yadda hakikanin abin yake ba ko kuma wato ya sani amma saboda mummunan nufi da yake da shi a zuciyarsa bara ya faɗi magana don ya cutar da sunna don ya cutar da musulunci to shi yasa za ga malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan akan wannan akwai littafin wani profesa da ya rubuta domin mayar da martani ga wani bai hude wanda ake kira Bozier mutumin majar ne Hungaria wanda bai hude ne amma ya shigo cikin sha'anin addinin musulunci da iliminsa ya yi kane-kane a ciki shine rubutu akan tarihin at-tarikhut tashri'il islami shine rubutu akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahude ne akwai shakhat shi ma wani bai yahude ne shi ma yahudan jamus ne shi ma yayi rubuce rubuce wajen ya nuna cewa ita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su farga ba wajen kula da ita sai bayan lokaci ya riga yayi nisa sannan abubuwa kuma sun cakuɗe sun rikirkice sannan suka farga to akwai wani professor Muhammad Ziyaul Azami wanda ya yi rubutu amma jami'ar ingila ya musu wannan rubutun ba don kuma don ya gaya musu cewa wannan abin da ake karanta wa ɗalibai a nan don a bata sunan musulunci ba gaskiya ba ne ya rubuta dirasatun fil hadisin nabawi sifili wajen guda biyu ya doshi shafi 700 ko 800 littafin a ciki ya kawo duk irin rubuce-rubucen da aka yi tun zamanin annabi da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai kafin ma a zo lokacin abin nan az-zuhri to bayan wannan aikin an fara an fara tattara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma tattarawa haka gaba daya a haɗo hadisan kowa da kowa kawai a rubuta su ba tare da an yi su babi babi ba ba tare an ware babin tsahara ba babin alwala babin sallah babin zakka babin azumi babin hajji a'a kawai dai ana so kawai hadisai dai kawai a tara su wannan shine aikin da su zuhuri suka fara yi to bayan an yi tafiya tafiya ta dan fara tafiya almajiran zuhuri din da suka zo sai suka ga to dan su kara sauƙaƙa wa musulmi ko masu karatu bara a yi kuma rubutun da zai fito da da abin da din babi babi to shine sai aka samu wasu malamai a zamanin daban-daban wasu a madina wasu a makka wasu a basra wasu a sham wasu a khurasan wanda suka yi ta rubutu suka rika rubuta littattafai amma suna wato aza su akan salon babi babi wanda da can kawai rubuta hadisi ake kawai ba magana babi babi su kuma da suka zo sai suka rika mayar da su babi sai a ɗauki hadisan da suke magana akan tahara a zuba su a babi ɗaya wanda suke magana akan sallah a zuba su a babi guda haka yadda kowane abu kake nema sai ka buɗe iya wannan babin ka samu to shine sai suyudi yake gaya maka wannan abin da ya faru din sai yake cewa kuma wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dhuqtirabi wato farkon wanda ya fara tara hadisai a babi babi jama'atun wa jama'a ce ta malamai fil asri a wani lokaci guda mai kusantar juna wato a kusan lokaci guda ne a kusan lokaci guda ne shi yasa ba za ka iya cewa lalle shi ne ya fara ba tunda a kusan zamani ɗaya ne duk aka samu abin an samu a maka an samu a basra an samu a madina an samu a ina ne to nan za ka ce shi ne ya fara ba za ka iya kawo wannan ba amma dai ka san a wannan zamanin a lokacin ne aka fara yin littattafai masu babi babi sai ya ce kabnu jurajin wa hushaymin malikin wa ma'amarin wa waladil mubaraki wato sai ya baka misali sai ya baka misalai na mutanen da su suna cikin waɗanda ake faɗa ake ambata ba wai dan su kadai bane nan misali ne shi yasa ya kawo kaf kabni jurayj kamar Ibn jurayj Ibn jurayj sunan shi abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj ah, mutum abin nan mutumin makka ne kuma ɗaya daga cikin almajiran tabi'ai wanda ya yi fice a zamaninsa saboda haka ya, ya, ji hadisai da dama daga abdullahi bin dinar abdullahi bin dinar tabi'i ne to wannan ibnu jurai yana cikin albajiran shi wannan tabi'i to shi ma ya rubuta littafi su ne kusan tawagar farko da suka rubuta littafi a cikin babi babi ya rasu shekarar hijira tana 150 150 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to shi wannan kaga a makka yake sai ya ce wa hushayb akwai hushayb hushayb ibnu bashir hushayb ibnu bashir al-wasiti mutumin wasit ne wasit cikin iraki ne wasit cikin kasar iraki ne to shi ba ɗaya daga cikin malamai ne a almajiran tabi'ai cikin almajiran tabi'ai kuma malami ne wanda aka yadda da iliminsa da addininsa aka yaba masa sosai da sosai ya rasu shekarar hijira tana 183 183 to shi ma a wasit a can garin wasit a ƙasar iraki shi ma ya rubuta littafi mai babi babi sannan malik ibnu anas malik ibnu anas imamu daril hijira shi ma ya rubuta littafi shine kuma littafin da muka sani har yanzu shine littafin muwadda littafin muwadda kaga in ka dauke shi zaka ga babi babi ne to imam malik ya rasu shekarar hijira tana da da saba'in tara a madina shi kuma ka riga a madina yake sannan waladul mubarak waladul mubarak shine abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ibn wadih al-marwazi al-qurasani mutumin khurasan ne mutumin mawara an-nahar can yankin yankin su afghanistan din nan shi kuma daga can yake shi ma a can wani fitaccen malami ne kuma da Allah ta'ala ya sa masa karbuwa ga ikhlasi ga aiki tukuru ba dare ba rana kusan shi ne idan ya taho sai ka ɗauka kai ka rantse da Allah wani babban basaraki ne irin yadda za ka ga jama'a ana bin sa Allah ya sa masa kuma wato himma shekararsa yana rarraba yana karkasa watannin shekararsa yana karkasa wata wata wata hudu ya tafi harkar kasuwanci wata hudu ya tafi ya tafi subur can inda ake ake do ake dako akan iyakokin musulmi da na wanda ba musulmi ba domin gadin kasar musulmi yana tare da mujahiduna a can sana wata hudu kuma yana gurin yada ilimi to haka yake kasa ya kasa shekarunsa abin nan watannin shekararsa gida uku yana neman kuɗi yana kuma fita riba riba dako akan iyakokin kasashen musulmi domin bawa musulmi kariya daga mahara sannan kuma yana fita yada ilimin sa ne yake cewa ba dan mutane uku ba ba zan nemi kuɗi ba mutane uku su suke sawa ina neman kuɗi Da in taimaka musu yace na ɗaya Malik a Madina na biyu al ibn Sa'ad a Masar sannan na uku Fudail ibn Iyad a makka to waɗannan su suka yi sa ni ma ina neman kuɗin don haka in ya yi tijara ya yi kasuwanci ya tara abin da ya tara sai ya sa musu abincin shekara saboda haka shi yake rike gidajensu kuma suna karantar da ilimi to shi ma yana cikin wanda suka yi rubuce-rubuce har yanzu akwai littafinsa kitabun zuhud da ya rubuta har yanzu yana nan ana karantawa malamansa da ya rubuta hadisai a gurinsu sun kai dubu hudu shi kadai sannan wanda ya yi ruwaya kuma daga garin sun kai dubu yana dawowa daga jihadi ya rasu shekarar hijira tana ɗari da da tamanin ɗaya. to sai ya ce ah, na tsallake ma'amar ko? Eh, na tsallake ma'amar ma'amar ibn rashid shi ma yana daga cikin ah, waɗanda suka fara haɗa a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a babi babi a babi babi ma'amar ibn rashid al-basri ثم sana'ani asalin sa kamar yadda muka faɗa jiya mutumin basra ne mahaifiyarsa da mahaifansa a basra suke fita neman ilimi da yaɗa shi ya kai shi ƙasar yaman sai suka yi masa aure a can suka bashi mata shikenan sai suka rike shi sai ya zauna a can sai dai zo gida wajen mahaifiyarsa duba ta sannan ya koma masa to shi ma yana cikin mutanen da suka suka fara rubuta hadisi babi babi ya rasu hijira tana da hudu. to waɗannan misali ne shi suyuɗi ya baka na mutanen da suka fara yin littattafai babi babi in ka kula dukkaninsu a cikin ƙarni na biyu ne dukkaninsu a cikin a karni na biyu ne ba ɗaya da ya huta daga wannan karnin duk su rasuwa su ka ji shekara ɗari wanda suka ɗan ja shi ne wanda suka rasu shekara ɗari da tamanin da uku kamar Hushaym ibn Bashir al-Wasiti to banda su akwai irin su Hammad ibn Salama a Basra shi ma yana cikin waɗanda suka akwai irin Muhammad ibn Abi Zaib Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaib a Madina shi ma yana cikin waɗanda suka tattara hadisi akwai irin su Asad ibn Musa al-Wasiti Asadus Sunna da sauran suna nan da yawa a nan dai misali kawai aka baka to yace waɗannan su kuma su suka fara yin rubutu a babi babi to amma yadda suka yi rubutun kusan suna rubuta kawai dukkan wata ruwaya ne da isnadinsa da isnadinta kowace ruwaya suka suka samu da isnadinta za su rubuta ba tare da sun yi abin nan ware sahihi da wanda ba sahihi ba su rubuta sahihi daban wanda ba sahihi ba daban a'a suna cakudawa ne gaba daya to farkon wanda ya kawo salon a ware sahihi shi kadai to shi shi kuma gaba su yake gaya maka cewa awwalul jami'i bi iqtisari ala sahih faqat wa muslimun min ba'dihi wa to farkon wanda ya fara tattara hadisi bi iqtisari ala sahihi ta hanyar takaitawa akan hadisai sahihai faqat su kadai al bukhari ne wato farkon wanda ya fara tattara hadisi ta hanyar takaitawa a kan sahihi kawai shine bukhari wa muslimun min ba'dihi sannan muslim shi kuma ya zo daga bayansa to don haka kaga shi bukhari shine wanda ya fara tattara hadisai a sahihai su kadai zalla waɗanda suka gabace shi sun haɗa hadisai sahihai da waɗanda ba su inganta ba kamar akwai gabaninsa akwai musannafat akwai musannaf abdulrazak akwai musannaf Ibnu abi shayba akwai masanid akwai littafan masanid na manya manyan malaman sa musnad da imamu ahmad musnad na abi dawud at-tayalisi musnad na na ishaq Ibnu rahuya musnad na ahmad Ibnu mani' musnad na musaddad musnad na humaydi duk littafan masanid ne amma suna hada hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'ifi saboda suna koro kowane hadisi da isnadinsa a lokacin ɗaliban ilimi in suna karantawa suna iya bambancewa saboda suna da ilimin mazajen da suke biyo cikin hadisi kan cikin isnadin da sun kamo isnadi suka dare to za sun san ina hadisin ya nufa sahihi ne ko ba sahihi ne amma mu yanzu kaga aka baka nan ba abinda zaka kawai zaka yi ta cin kwakwa ne ba abinda zaka zaka fahimta sai dai kawai in ka ji an ce qala rasulullahi wani ma daga ne yake fara karatu an ɗauko isnadin sai ka ji ana haddasana haddasana ƙala rasul to daga nan zai fara fassara to manzo Allah ya ce wadancan isnadin <laughs> ba ruwan da shi to kuma wannan shine shine wato miftah shine ki din shine makullin da zai sa ka iya gano wancan ƙala rasulullahi din ta tabbata ko bata tabbata ba to su a wancan lokacin haka abin yake dan a wancan lokacin mu aka baka hadisi ba isnadi an baka banza ba abin da zaka mura a cikin sa shi ɗalibai ba sa yadda a gaya musu hadisi ba isnadi sai an gaya musu isnadi shi yasa al-A'mash Sulaiman ibn Mihran in ya tashi wa ɗalibansa tsiya in suka dame shi sai ya gaya musu hadisi sai ya gaya musu hadisi sai ta gaya musu shi ba isnadi kawai sai ta ce musu qala rasulullah ko an abi hurairah ta qala rasulullah sai to ina isnadin ka matsa masa ya ci kwalar mutum ya buga shi da garu shi ga isnadin nan hadha huwa al-isnad <laughs> to farkon wanda ya fara tattara sahihi shi kadai ba tare da ya gwama shi da wani ba shine as-sahihul mujarrad shine bukhari ah, imam al-bukhari sunan shi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn barzisba al bukari al-ju'fi maulahu jiya mun faɗi yadda ya zama ju'fi ah, saboda ah, ya kakansa al'a'la jaddahu al'a'la ya karbi musulunci a gurin wani gwamnan bukhara da ake kiran shi yamanul ju'fi shi yasa sai ya zama al-ju'fi bil wala bukhari wanda aka haife shi shekarar hijira tana 194 ya kuma bar duniya shekarar hijira tana 256 ya tattara littafinsa sahihul bukhari ah, kuma abinda ya yi wannan aikin kamar yadda yake cewa wata rana yana zaune a gaban malaminsa babban malaminsa ishaq ibn rahuya alhanzali ishaq ibn ibrahim ibn rahuya alhanzali sai ishaq yake cewa ina ma ku tattara wani takaitaccen littafi wani littafi takaitacce ba mai yawa ba wanda ya kunshi sahihu sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace to daga lokacin sai abin ya shiga raina shikenan sai na shiga tara wannan littafin sannan bayan wannan abin da ya kara karfafa masa gwiwa mafarki da ya yi ya gan shi tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da mafici yana kaɗe masa guda haka sai aka ce sai ya je gurin masu fassara sai suka ce wannan alama ce ta cewa za ka riƙa ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kariya daga maƙaryata to wannan shi ma ya kara karfafa masa gwiwa to ya zauna shekara goma sha shida yana rubuta wannan hadisi wannan littafin shekara goma sha shida yana rubuta littafin littafin sahih aljami'u sahih al-mukhtasar sannan wa muslimun min ba'di bayansa sai muslim muslim wato fitaccen almajiri yake ga ga imam al-bukhari muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushairi da an haife shi shekara da imam shafi'i ya rasu shekara ta 204 ya kuma bar duniya shekara ta 200 da sittin da ɗaya to kusan ba shi da malami da yake ji da shi kamar bukhari akwai sanda suka samu saɓani da malaminsa muhammad ibn yahya az-zuhli har abin nan a sanadiyar bukhari domin bukhari da ya zo shi muhammad ibn yahya zuhuli malamin bukhari ne malamin muslim to amma saboda abubuwa na hasada ta malamai wani lokaci ta sa ya rika wasu faɗan wasu maganganu akan Imam Bukhari kuma ya ce wa almajiransa kada wani wanda ya ƙara zuwa majalisin Imam Bukhari to ganin haka shi Muslim ya tattara dukkan hadisan shi Muhammad bin Zuhli ya bayar masa ya je tare gindin Bukhari saboda shi ya fi ganin Buhari ya fi masa amfani to har ma ta kai ah, dara kutsini yake cewa laula laula al-bukhari ma jaa muslimun wala rah wato duk kai ka wanda muslim yayi ba dan bukhari ba ba zai iya yin shi ba ba abin da ba wani katabus da zai yi ba dan bukhari ba to ganin imam bukhari yayi littafin sa ya takaita akan hadisai sahihai to shi ma yaga bara ya kwaikwayi aikin da malaminsa da malamin sa yayi shi ma sai yayi nashi saboda ga shi ya zo bayan bayan malamin sa ne shi yasa ce min ba'di to waɗannan littattafai biyu su suka fi kowane littafi na sunna inganci ta fuskar isnadi tsabtar isnadi waɗannan su suka fi su ne kusan al'umma ta yi ittifaƙi su suke zuwa bayan alƙur'ani alƙur'ani kam la ya'tihi al-batil min ne dai wala min khalfihi babu wani abu da za ka ce alƙur'ani an kuskure a nan. babu kuma wani littafi da ya samu irin wannan sai alqur'ani to amma a martaba kuma ta biyu sai sahih bukhari da muslim duk da aiki ne na mutane ba za ka iya cewa babu kuskure ba ko kaɗan amma dai kuma ba ba aikin da ya kai nasu tsafta an gane ko ba wai ana nufin su ma a martabar su wajen rashin kuskure ba kamar alkur'ani take a'a ana nufin a tsafta dai bayan alkur'ani ko ba kamar su shine yace wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu anan kuma yana wato abin nan muqarana ne tsakanin bukhari da muslim wanne ne yafi yafi fifiko tsakanin su sayyul bukhari ko sayyul muslim wanne ne ba wanne ne ba to shine yace wal awwalu littafin farko shine sayyul bukhari ala sawabi a bisa magana ta daidai fi sahihi wajen tattara hadisai sahihai afdalu shine yafi wato littafin da yafi daraja yafi martaba wajen tara hadisai sahihai shine littafin bukhari ala sawabi a bisa magana wacce take mafi inganci wato kenan akwai wasu waɗanda suka suka so su fifita wani littafin ba wannan ba akwai maganar imamu shafi'i imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da yake cewa ma tahta sama'i a sahu ma tahta sama'i a sahu min kitabin muwatta wato babu wani littafi a nan doron ƙasa da ya fi littafin muwatta inganci to malamai da suka zo bayan an yi bukari suka ce wannan magana imamu shafi'i kafin a wallafa littafin bukari ne tunda shi ya zo ya gama yayin sa kafin bukhari saboda haka bai riski abinda su imam bukhari suka yi ba su ma su riske shi ba saboda haka kun ga muslim ma sai shekarar da rasuwarsa aka haifi aka haifi muslim kuma lokacin da ya rasu imam bukhari yana dan dan ya matashinsa sosai tunda ya rasu shekarar hijira ta 204 shi kuma imam bukhari an haife shi shekarar hijira ta da hudu kaga tsakanin rasuwar shafi'i da imam al-bukhari shekara goma ne to lokacin ma bai rubuta littafinsa ba saboda haka a wancan lokacin kafin ayi bukhari babu littafin da ya kai muwadda to amma bayan an yi muwadda kuma malamai suka ganshi bayan an yi bukhari malamai suka ga irin zubin da bukhari yayi wa littafinsa da irin tace wanda ya masa sai suka ga cewa a waccan magana ba za ta yi aiki ba akan bukhari saboda haka sai suka fifita sahihul bukhari akan akan muwadda na imam malik to sannan akwai kuma waɗanda suka zo suke fifita muslim littafin muslim akan akan littafin bukhari Suke muslim ya fi bukhari akwai abu ali ne saburi wani wani wani malamin a naisabur naisabur garin garin su muslim din ne wato wani malami dan garin su muslim abu ali al-laisaburi malamin al-hakim ibnu abu abdullahi al-hakim to shi yana cewa babu wani littafi wanda ya fi sayo muslim falala babu wani littafi da ya fi sayo muslim falala duk da cewa shi ma malamai suka ce anan ba ya fifita muslim bane cewa babu wanda ya fi muslim amma a iya samun wanda su yi kunnan doki an gane ko in na ce ba wanda ya fi wani ilimi ba ina nufin ko babu tsaransa ba da cewa ne wani ya fi kowa ilimi to kaga anan na kore a samu wani wanda yake ya yi daidai da shi to amma shi cewa babu wani littafin da ya fi kaga a iya samun wanda yake tsaransa sai mutanen magrib su ma da suke fifita sayo muslim wasu suna cewa shi abu ali da saburi bai taba ganin bukhari bane shi yasa ma bai taba ganin littafin bukhari ba duk da dai wannan magana tana da rauni shi bai ga littafin bane shi yasa ya faɗa haka kan ku abinda baka gan shi ba dan kai wani hukunci sabanin abinda yake akwai ba za a yi mamaki ba sun da za baka san shi ba to anan shine suyudi yake so ya, ya, ya tunda ya ce magana ingantacciya ta malamai shine bukhari ne a gaba sannan muslim sai ya ce wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu kad ahkama wato wa man yufaddil musliman wanda yake fifita muslim littafin muslim fa inna ma tartibahu wato yana fifita shi ne saboda imamu muslim kad ahkama tartiba kitabihi wa sun'ahu ya ainihin wato tsara littafinsa tsari wanda yake mai ban sha'awa zubin littafin da kuma yadda ya rattaba shi ya tsara shi ta wannan nahiyar shi da ake fifita muslim akan bukhari amma ba ta nahiyar inganci ba wato kamar ya ce imam bukhari ya yi littafi sahihi muslim ya yi littafi sahihi imam bukhari ya ainihin kai matuƙa wajen tace tato ruwayoyi sahihai shi kuma imam muslim ya kai matuƙa wajen shi kuma ya rattaba littafin nashi littafin imam bukhari littafi ne wanda ya yi mura'acin abin da ya shafi ma'ani ma'anonin hadisan da yake kawowa saboda haka ya sa masa matashiya kowane hadisi yana sa masa matashiya kitabu kaza babi kaza zai faɗi babi ya faɗi abin da babin yake hadisan a ƙarƙashin suke koyarwa sannan ya rika kakkatsa hadisan gwargwadon yadda ya bukata ta kama in akwai hadisi dogo wanda zai shiga kitabu zai shiga kitabu salat zai shiga kitabu siyam zai shiga kitabu zakat to zai kawo shi anan ya kawo shi anan ya kawo shi anan gwargwadon yadda bukata ta kama akwai maganar sallah a ciki zai kawo ta akwai maganar zakka a ciki zai kata a babin zakka kaga hadisi ɗaya ka iya samun shi ma a guri goma to shi ko muslim bai yi wannan ba shi muslim bai ma sa wa hadisan a littafinsa babi babi ba ba babi babi haka yi littafinsa haka kuma ya rika koro hadisan in ya ɗauko hadisi sai ya dire shi saboda ka in ya gama maganar sa nan to ba za ka sake kuma ba zai kuma sake maimaita shi a wani guri daban ba don haka shi in kana neman hadisi a cikin littafin sa za ka same shi a guri ɗaya imamul bukhari sai ka yi yawo ka same shi a nan ka same shi a waccan babi ka same shi a wannan babi kuma a nan babi ka ga abin da baka gani a can babin ba saboda buƙatar da ta sa shi ya kawo shi a nan babu ita a can an fahimta ko to wannan shine yasa wasu ke ganin shi sayo muslim ya fi saukin sha'ani ya fi saukin mu'amala saboda shi zai aje maka abu komai gaba ɗaya a guri guda imamu bukhari zai kakkasa ma hankali to shine wasu suke fifita muslim ta wannan nahiyar ba wai ta nahiyar duka wa ta nahiyar inganci ba ta nahiyar tartibi wajen tsara su daki daki da wajen sina'a hadisiya sina'a hadisiya shine wajen kawo shawahid da mutaba'at wuri guda sannan da hada isnadi in ya koro isnadi zai hada shi a mahadar isnadi guda ɗaya shine multaqal isnad sannan ya zo kuma yana bambance lafazi ya ce abu kaza lafazin wane ne abu kaza wane bai faɗe shi ba a ruwayarsa imam al-bukhari baya yi wannan tamizul alfas din to wannan sina'a ita ce sina'a hadisiya shine ma'anar wa sun'ahu wajen sina'a hadisiya shi ma anan ya ɗara bukhari to wannan janibin shine waɗanda suka fifita muslim suka kalla amma ba bangaren inganci ba in wajen inganci ne shine abin da ya gaya maka wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu kad ahkama alif din aliful itlaq ce ai kad ahkama muslim tartiba kitabihi wa sun'a kitabihi wannan shine abin da yake nufi to waɗannan littattafai guda biyu duk duniya ta karɓe su hannu biyu tun lokacin da aka wallafa su malamai sun yi na'am da su sun kuma darashta su da kimanta su to amma an samu malamai da suka zo daga baya wanda suka ɗan bibi wasu wasu isnadai suka yi gyara a cikin isnadi galibi gyaran da aka yi wa bukhari da muslim za ka ga galibi a cikin isnadi ne na'am ana samun gyara a cikin matani amma a bukhari ba yawa kuma duk inda aka yi wa bukhari gyara aka bi hujjojin bangarorin biyu sai a samu ta bukhari ta fi ta fi karfi sabanin muslim to wannan matsala ita ce ita ce imamu suyudi ya ya shigo da ita yace wantaqadu alaihi ma yasira fakam tara nahwahu ma nasira wantaqadu alaihima yasira wato sun yi magana akan wasu hadisai kaɗan na bukhari da muslim yan hadisai kaɗan fakam tara nahwahuma nasira amma duk da haka kuma za ka ga malamai yawa sun fito don kare bukhari da muslim wato za ka ga malamai da dama kuma sun kare muradin bukhari da muslim dan wasu malamai sun yi wa bukhari da muslim intikadi akan wasu hadisai kaɗan amma malamai yawa sun kare bukhari da muslim kam din nan khabariya ce bi ma'ana kasir da yawa zaka ga tara zaka ga kai ɗalibin ilimi zaka ga da yawa daga cikin malamai fitattu masana ƙwararru nahwahuma ta ɓangaren Bukari da muslim nasira suna masu taimaka masu taimaka musu to an samu kaɗan daga cikin malamai fitattu su ma ta fuskar ilimi ba wai kawai wajen ɗan dagaji ba a malamai ne ƙwararru fitattu irin su a dara kudni dara kudni sunan shi ali ibn umar dara kudni Eh, dara kudin sunan kamar unguwa ne a cikin bagadaza mutumin bagadada ne kuma a zamanin shi yana cikin waɗanda suka ƙware matuƙa gaske a sha'anin hadisi littafinsa al'ilal kawai ya isa ya zama aya domin ni dinnan da kai muka ɗau al'ilal kawai sai dai murka karanta amma ba mu gane haka kawai mu gane me ake sai mu ga abin kamar zauranci saboda isnadi ne bayan isnadi ake ta korowa don fito da wata illar wani hadisi guda ɗaya ah, ka ɗau hadisin shayyabat yuhudun wa wato. ka karanta wannan isnadin Ƙarshe ba za ka gane me ake cewa ba kawai isnadi za ka yi taji ana kawowa sai dai kawai in ƙarshe ya fita da natija ya ce wal mursalu ashbahu shikenan to ya aka yi zama ashbahu ya gama faɗa hujja kai duk baka sani an gama an gama wannan ba saboda irin salo da da abin nan kuma ana cewa da kayan ibla'in hadith littafin har zahabi ya ce kai wannan kwa littafin inda da ka aka yi ibla'in sa to a duniya ba wanda ya kai shahada da su duk duniya kai na ahfazu ahfazu rajul fi duniya babu wanda ya kai shahada dan littafin wannan haddace shi kai ba zai yiwu ba sai sa shi kansa za a biya ta idai wannan ya ce zai yi wani ɓangarensa amma duk littafin a ce da ka aka aka abin nan ɗinsa yanzu ya kai abin da aka buga zai ke sifili wajen goma sha hudu na littafin ke duk da ka aka imla'insa shi in ku haka ne to wannan mutum ba ba ba mai hadda irinsa a duniya to san ba abin da ya fi wahalar hadda irin isnadi yanzu ka karanta wanda alfiyar ka karanta ko ina sai ya maka saukin hadda amma wajen wajen asahul asanid din sai ka ci kwakwa ko ina zai maka saukin hadda amma banda nan zai ka ji da wahala to bare kuma a ce duka littafin haka yake to dara qutni yana da littafin sa sunan shi at-tatabbu at-tatabbu shine bin bin keke da keke irin ya bi diddigin hadisai to wani lokaci zai kawo zai kawo wani hadisi a cikin sahih bukhari sai ce wannan isnadin an samu kuskure a cikin sa saboda ga gashi yadda wani ya ruwaito shi sai ya koro wasu ruwayoyi ya ce to wannan ruwayoyin su ne ya kamata a ce an dauka ba waccan ba to duk galibi zaka samu ta fuskar isnadi ne mutum din duk suna nan amma ta fuskar isnadi ya ce wani da ya kawo shi ta hanyar wani ba wannan ne mai ruwayar ba gaskiya wani ne ko wannan sunan da ya faɗa ba haka yake ba ga yadda sunan yake ta wannan nahiyar yayi ta musu abin nan shi ma a cikin yan hadisai wanda suke ba masu yawa ba banda shi akwai Abu Ali al-Ghassani al-Jayyani mai littafin taqid al-Muhmal kira littafin taqid al-Muhmal eh, buga shi wajen sifili hudu to shi ma a ciki akwai wasu gurare da yayi intikadin Bukhari da Muslim akwai Abu Dharr al-Harawi akwai Abu Mas'ud ad-dimashqi da littafin atraf shi ma haka akwai abu ammar shahid shi na shi littafin kaɗan ne shi kuma ya taƙaita shi akan akan sayo to amma duk abinda suka yi intikadi a cikin wannan littafai guda biyu ɗan kaɗan ne shi ne yasa ya ce yasira domin hadisai ne 210 kawai haka ana maganar dubunnai hadisai ne 210 a hadisin da suka yi ittifaki a kansa 32 hadisin da bukhari ya takaita da ruwayar cikin hadisan da aka soka abin da takwas. sannan kuma hadisai ɗari muslim kaga muslim sun fi yawa to amma duk da haka malamai ba su yi shiru ba da suka zo sai da suka rika bin diddigin su waɗannan malaman da suka intikari suka rika gaggyara musu cewa guri kaza bukhari ya fi ku gaskiya shi yasa ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa galibi duk hadisan da wasu suka ja da bukhari a kansu to ya fi su gaskiya sabanin muslim shi kuma galibi inda malamai suka ja da shi malamai sun fi shi gaskiya wannan dan yanzu a maka tazarar da take tsakanin bukhari da muslim wajen kwarewa cikin wannan wannan fanni din to duk da haka malamai suka ce in banda waɗannan hadisai guda 210 wanda su ma an riga an yi gama duk magana da za a yi duk wata magana da za ka zo ka yi yanzu sai dai ka karanta abin da aka riga aka rubuta ba ka da kuma wani abu sabo da za ka yi kawo in banda waɗannan wani kuma ya zo ya shi kuma kawai ya daga wani hadisi kawai shi dan jin cewa ai malamai da sun yi irin su da ne shi ma yanzu bara ya nuna kwanjinsa kawai ya shaci iska kawai ya sha iska kawai ya ce hadisi kaza ni ma ban yadda ba haka kawai to kaga wannan kawai tsabar bargaza ce su idan kaga abin da suke za su kawo hujjoji wanda hujjojin za a kalla a ce kun yi daidai ko kun kuskure amma kai mu yi hujjar sai ka ji hujjarsa kawai ta hankali ce ce shi ni wani abu ba zai shiga hankali na ba to ba zai shiga hankalinka ba ya shiga hankalin miliyoyin mutane ga gabaninka kai yanzu ka binciki naka hankalin ko kana nufin duk al'ummar da aka yi ta zo ta duk ba ta da hankali sai yanzu kai ne mai hankali ka gano cewa ya saba wa hankali to wani an same su kuma da yawa musamman a kasashen laraba din nan musamman waɗanda suka yi mubaya'a ga mustashriqu na yanci ranar addini sun miƙa wuya saboda suka shiga sukan hadisai ba ji ba gani kawai bisa jahilci a ce ya za a yi a ce annabi ya ce annabi Musa ya mari mutuwa ya mari mala'ikan mutuwa har idan sa ya zube ya za a yi a mari mala'ika ma kuma ya za a yi har idan mala'ika ɗaya ya zube saboda haka ni ni wannan ban yadda ba haka kawai ce shi shi bai yadda ba to sai me in ka tsaya ka malamai suka yi maka bayani ko ka karanta abinda malamai suka faɗa sai ka ga cewa babu wani babu wani nakara a ciki don haka malamai sun san hadisan da waɗansu malamai suka yi magana akan isnadin su wani ma hadisin ba wai matanin aka taba ba isnadin ne kawai kamar dara kudi da ya tattaba hadisan bukhari yawanci isnadi ne yan kaɗan ne wanda za ga abin ya shafi matani inda zai rinjayar da irsali ko ya rinjayar da wakafi akan akan rafi to nan ne zaka ce ya shafi matani amma sauran a ce wannan ruwayar ba ba ta hanyar wani ce ta hanyar wani ne kowa wani da aka kara babu shi mazidun na fi muttasil asanid wannan duk baya tutar da baya tutar da ainihin matanin hadisi to sai ya ce walaysa fil kutbi asahhu minhuma walaysa fil kutbi bi iskan at-ta'i walaysa fil kutbi asahhu minhuma ba'da al-qurani ولهذا قدم قراني وانا قراءه ce ba wai larura ta waka bace kaga daga larura waka ce cikin qira'at sab'iyya akwai qira'ar qur'an da maimakon hamza وليس في الكتب أصح منه ما بعد القرآن ولهذا قدم a cikin littattafai duka na hadisi babu littafin da ya kai su inganci bayan alkur'ani wanda ita ce magana da muka ce malamai na wannan al'umma sun ijma'i a kanta. bayan alqur'ani babu wanda ya kai waɗannan littafai biyu inganci Wani haza quddima marwiyu zaini Wani shine abin na'ibu na'ibu fa'il ɗin quddima din da aka faɗa a baya wannan alif ɗin ta itlaq ce Wani haza quddima marwiyu zaini saboda haka ne aka gabatar da ruwayar bukhari da muslim akan dukkanin sauran ruwayoyi an gane ko an gane ko yawa quddima alif ta itlaqi cika kace quddima aka gabatar da su a a quddima marwiyu marwiyu shi shine naibu fa'il na quddima ma'ana aka gabatar da ruwayar waɗannan mutanen biyu akan ruwayar kowa shine hadisi muttafaqun alaihi hadisi muttafaqun alaihi shine kan gaba fal bukhari sai kuma wanda bukhari shi kada ya rawaito muslim bai rawaito ba shine karo shine zai zo a na biyu fama li muslimin sai kuma wanda muslim ya rawaito shi kadai bukhari bai rawaito ba kun ga mataki na uku kenan mataki na farko muttafaqun alaihi mataki na biyu man farada bihi bukhari wanda bukhari ya takaita kadaita da ruwayarsa sai mataki na uku man farada bihi muslimun wanda muslim ya kadaita da ruwayarsa sai mataki na hudu fama hawa sharbahuma sai kuma ruwayar hadisin da wani can ya ruwaito amma ya kunshi sharadin bukhari da muslim wato ya kawo shi akan sharadin da bukhari da muslim suke la'akari wajen kawo hadisi to in ya kawo wani hadisin da basu kawo ba amma ya cika sharuɗan su to shi zai zo mataki na hudu fa sharqu awwalin mataki na biyar wanda zai kawo hadisi da ya cika sharaɗin na farko shine bukhari sannan fasanin shine mataki na na shida ko wanda zai kawo shi kuma hadisi da ya cika sharaɗin muslim shine na biyun summa ma kana ala shartifatan ghairihima sannan kuma wanda zai zo akan sharaɗin wani malamin ba su ba sharaɗin wani malamin ba su ba saboda kaga ya faɗi matakan hadisai sahihi na farko muttafaqun alaihi na biyu man farada bihi al-bukhari na uku man farada bihi muslim na hudu ma kana ala shartihima shart al-bukhari wa muslim sannan na biyar ma kana ala shart al-bukhari sannan na shida ma kana ala shart muslim sannan na bakwai ma kana ala sharti ghairihima an gane ko waɗannan su ne matakai na hadisai sahihai to amma a iya samun wani wani mataki daga cikin matakan nan bakwai da zai zo da wasu abubuwa za su zo su da bebe shi su ƙaru wanda za su ɗaga shi ya zo ya fi na saman shi ya kere na saman shi wato a iya samun riwayar muslim man farada bihi muslim ya zo ya fi wata riwaya ta bukhari amma a dunkule a jumlace haka tartibin yake amma ana iya samun wani da zai samu wasu irin abubuwa alamomi ko su dalilai waɗanda za su ɗaga matsayinsa ya je ya wuce wanda yake sama da shi shine yace wa rubbama ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima wa rubbama wani lokaci akan iya a samu rubbama huna littaklil a wasu lokuta kaɗan akan iya ya aridu lil mafuki ma ya ja'aluhu musawiya wani abin da zai sa ya zama daidai da wanda aka fi ya zama daidai da wanda ya fi shi au kuddima kuma a gabatar da shi akan wanda ya fi shi wani abu na iya bujurowa wanda zai sa hakan ta faru misali a samu hadisi in fara da bihil bukhari da wani hadisin da muslim ya ruwaito shi amma bukhari bai ruwaito shi ba amma kuma wannan hadisin yana da hanyoyi daban-daban wancan kuma hanyarsa daya wato ta yi zama mutawatir ne ba akwai shi a bukhari akwai shi a muslim yana da hanyoyi daban-daban da zai kai har da shura amma babu shi a bukhari kaga wannan qara'in za su ƙara ɗaukaka shi zuwa ga ko dai ka ce daidai da bukari ko ma ya ɗari na bukari sun da yanzu yana da yana da shuhura ko kuma wani hadisi da bukari ya ruwaito da wani isnadi sai kuma muslim shi ma ya ruwaito wani hadisi da babu shi a bukari amma kuma ya ruwaito shi ne da ɗaya daga cikin asanid ɗin nan da ake to asahul asanid kamar abu zinad al-arad an abi huraira kaga wannan asahul asalid wancan kuma isnadin sa ba a ce asahul asalid ba kaga wannan ya samu wani wata matokara da za ta ƙara cicciba shi sai ya zo ya kere wancan da aka ruwaito shi ta hanyar da ba asahul asalid ba an gane wannan yana faruwa shi yasa ya kawo wannan wannan yana daga cikin ziyadat na suyudi wa rubbama ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima to tunda ya faɗi sharadin bukhari da muslim ya ce suna da sharaɗi, yaya sharaɗin yake sai ya ce wa shartu zaini kauna zal isnadi ladaihi ma bil jam'i wal ifradi bukhari ko muslim babu wanda ya bayanin sharaɗinsa. duk kutubu sitta ma afwan banda muslim duk kutubu sitta in ka cire muslim ba wanda ya bayanin sharaɗinsa ba wanda ma ya muqaddima a littafansu littafin muslim kawai shi yake da mukaddima amma kutubu sita gaba daya da ka bude kawai gaba gadi zaka shiga karatu ne kawai ba mukaddima muslim shine yayi mukaddima doguwa a ciki ya faɗi sharaɗinsa abu dawud ya faɗi sharaɗinsa a littafinsa amma ba a cikin mukaddima a wata risala da ya rubuta mutanen makka yayin da suka aiko suna tambaye shi wai wane irin sharuɗa ya bi wajen zaɓo hadisansa a littafinsa shine ya rubuta musu ansa ya aika musu ake ce mata risalatu abi daud ila ahli makka amma sauran gaba ɗaya ba wanda ba ya muqaddima to in banda muslim shine wanda ya faɗi wasu maganganu da suka shafi wanda zaka iya cewa sharadi shi ma kuma ba ba ba ba ba ba mai zurfi ba don wasu malaman ma suna cewa ba ma sharadi ya faɗa ba manhaji kawai ya faɗa wato ya faɗi tsarinsa amma ba sharaɗinsa ba da haka wasu ke cewa ma kamar ibn dahir sai yake cewa duk asabul kutubus sita ba ma wanda ya faɗi ya faɗi sharadin sa na ga irin kalar hadisin da ya fitar ga wanda bai fitar ba to ta yaya malamai suka fahimci bukhari yana da sharadi muslim yana da sharadi abu dawud yana da sharadi nasa'i yana da shi har zuwa ƙarshe shine aka ce ta hanyar istiqra'i ta hanyar bi bin diddigi da bincike na kalailaicewa cewa abu diddiginsa abu juz'iyya ɗinsa gaba ɗaya a ɗauke shi a yi masa nazari filla-filla har a gano cewa mutumin nan ga salon da ya bi wajen rubuta littafin nan ga kuma sharaɗin da ya dogara da shi to wannan shine abin da malamai suka yi wa littattafan tunda kun ga al'umma ta damu da littattafan kwarai da gaske ta ba su muhimmanci sosai don haka aka dukufa wajen karanta littattafan da nazarinsu to karkashin nazarin da malamai suka yi shekaru da yawa suka gano ga irin nau'in hadisin da bukhari yake so ga irin nau'in da muslim ya kawo a littafinsa ga inda bukhari ya ɗara muslim ga inda muslim ya ɗara sauran an gane wannan shine malamai suke kira al-istiqra at-tab ibnu hajar shekararsa 25 yana sharhin sayyid bukhari littafin safatul bari kawo ko wanda ya shekara 25 akan littafi ɗaya yana jujjuya shi safa da yamma dole ya fahimce shi to saboda haka suka fahimci duk mutumin da yake so ya fitar da hadisi a ce hadisinsa ya cika sharaɗin bukhari da muslim to dole ne ya yi la'akari da wasu abubuwa kamar haka na farko mazajen isnadin da zai kawo su zama su ne mazajen isnadin da bukari da muslim suka yi amfani da su an gane ko su zama su waɗannan mazajen su ɗin ne dai shi ma ya ka hadisansu na biyu su kasance a bisa tartibin da suke cikin littattafan kada ya kawo su ga su ne amma ba a bisa tartibin bukari da muslim ba ko da kuwa akwai su a cikin bukhari da muslim in ba a bisa wannan tartibi ba to wannan ba zai karbu ba na uku ya zama na hadisin isnadin ba shi da wata illa safiya ba shi da wata koyayyar illa idan aka samu waɗannan sharuɗa uku sun cika to sai a ce wannan isnadin ala sharɗin shaikhai ne an gane ko na farko muka ce ya zama mazajen su ne dai waɗancan mazajen wato ba siha kawai zai duba ba kai ya ce bukhari yana fitar da hadisin sika adali amintacce ni ma zan kawo hadisin sika adali amintacce shikenan mun haɗu. a'a sai idan wannan sika din maliku ya kawo kai ma maliku za ka kawo an gane su zama mazajen su ne mazajen bi a'yanihim bi zawatihim la bi sifati sharadi na farko kenan an gane sharadi na biyu ya kasance nafsu tartib nafsin nasak kada ka kawo ruwayar da mutanen ba a haka suke ba a cikin bukhari ko muslim misali kamar hushayb ibn bashir malami ne amintacce bukhari da muslim duk sun fitar da hadisansa an gane ku akwai hadisan hushayb a cikin sayowar bukhari akwai hadisan hushayb a cikin sayowar muslim zuhuri muhammad ibn shihab az akwai hadisansa akwai bukhari akwai hadisansa a muslim hushayb almajirin zuhuri ne kaga za a ce hushaim an zuhuri ko hushaim ya ji daga zuhuri to in aka kawo hadisi da aka ce hushaim an zuhuri in ka ce wannan nasakin ala sharɗin bukhari ne da muslim kayi kuskure saboda a bukhari ko muslim babu hushaim an zuhuri an gane babu hushaim an zuhuri saboda hadisan hushaim an zuhuri akwai magana akan sun yi ruwayar hadisan wasu malamai na Hushaim Hushaim daga wasu malamansa haka nan Zuhuri daga wasu almajiransa amma wannan hadin babu shi akwai Sufyan ibn Husayn an Zuhuri shi ma babu wannan hadin a cikin Bukhari da Muslim saboda akwai rauni ruwayar ruwayar Sufyan an Zuhuri akwai rauni an fahimta saboda ka wannan nasakin babu shi a cikin Bukhari babu shi a cikin muslim in ka kawo shi ka kace ala shartul bukhari wa muslim wannan za a ce kuskure kai ba ala shartul bukhari bane ba ala shartul muslim bane haka nan ko ka kawo ruwayar ikrima abin simak an ikrima simak almajiri yake ga ikrima simak ibnu harb ikrima maula abdullahi dan abbas bukhari ya fitar da hadisan Ah, Buhari ya fitar da hadisan Simak amma bai fitar da hadisan Ikrima ba Muslim ya fitar da hadisan Ikrima bai fitar da hadisan Simak ba wato kowanne ya dauki ɗaya daga cikin su Bukhari ya fitar da hadisan Simak an gairi Ikrima Muslim ya fitar da hadisan Ikrima ba ba ta hanyar Simak ba kaga an ka ɗauko su kuma ka haɗa su kace ala shartin bukhari ko ala shartin muslim nan ma za a ce ba haka bane tunda ba haka suke a ba sannan ya zama na babu wata illa ko da ka same su su ne mazajen kuma ka same su bisa nafsin tartib amma akwai wata illa qadiha illa khafiya qadiha to wannan shi ma ba a ce masa ala shartul bukhari wa muslim waɗannan sharda uku shine wanda malamai suka ce sai hadisi ya cika su ake ce masa ala shartul bukhari ko ala shartul muslim in ya cika na ɗaya bai cika na ɗaya ba sai a ce ala shartul bukhari ko ala shartul muslim to shine yace wa shartu zaini kaunu zal isnadi sharadin waɗannan mutanen guda biyu shine wannan isnadin ladaihi ma a wajen su a littattafan su ya zama bil jam'i wato sun haɗu a kansa to nan ya zama ala shartu shaykhaini sun haɗu akan wannan isnadin awal wal ifradi ko kuma bukhari ya kawo shi shi kadai irin wannan isnadin to ya zama ala shartul bukhari ko muslim ne ya ka irin wannan isnadin ya zama ala shartul muslim inda suka hadu ala shartul shaykhaini inda suka rabu ala shartul ahadihima an gane ko shine bil jam'i inda suka hadu wal ifradi ko kuma inda suka rabu kowanne kace ala shartul na'am قال مالك رحمه الله وعدة الأول من الحديث الألمان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيه من تكرار جما وافي من الصحيح فوت كثيرا وقال نجل أخرم يسيرا مراده على الصحيح فحمه أخرم من الحاكم أي في المدخل النووي لم يكن التمسك مما صح إلا النذر فالفرق وإن وفي المقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقف وعدة الأول عدد na farko waye na farko adadin hadisan na farko shine bukhari ko sayyid bukhari bit tahriri wato bayan an an tantance an tace alfani war rubu dubu biyu ne da kwata nawa ne kwatan dubu biyu ɗari biyar to saboda larurar waka in ya 500 din ɗari biyar ba ta shigo ba in ta shigo baitin zai zai tarwatsi to kawai sai dabara sai ya ce wa rubu da kwata amma yana cewa 500 to baitin ya kare dubu biyu ne da rubu'in dubu biyu da ɗari biyar da ɗari biyar da sha uku na akwai ƙarin sha uku to ya cire sha uku bila takriri amma ba tare da maimai ba wato adadin hadisan bukhari wanda ya kawo su da cikakken isnadi kun sa akwai mu'allakat wanda bai kawo su da cikakken isnadin su akwai mawqufat magagarin tabi'ai ne ko sahabbai kai wannan ba a lissafa da su wanda ya kawo su mausul da cikakken salsala da cikakken isnadi kuma aka jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su suke shiga karkashin sahihul bukhari dan da sunan littafin al-jami'ul musnad as-sahih al-musnad shine wanda aka kawo cikakken isnadi ashe in bukhari ya share farkon isnadi to yana so ya nuna maka wannan baya ciki ya dai kawo shi ne saboda wata hikima ko dan ya karin bayanin tarjama ko ya karin bayanin hadisi amma baya cikin asalin littafin zaka hadisan da zaka ce musu sai bukhari ya ruwaito a cikin sahihin littafin sa shine wanda ya kawo shi da cikakken isnadi in ko ba haka ba to sai ka kara bayani bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin sa aljami'u sahihi amma mu'allaki dan a fahimci cewa bai san bai sanya shi cikin sharadin sa ba an fahimta akwai hadisai da yake kawowa mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadi ba a ko ina cikin littafin waɗannan ba sa shiga ƙarƙashin sa sannan kuma kamar yadda muka ce yana maimaita hadisai saboda buƙatar yin haka to in aka tashi lissafi sai a cire mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadi ba sai a cire mawqufat waɗanda ya takaita su akan sahabbai bai kawo su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a cire wanda ya maimaita sai a ga to nawa ne adadin da ya rage sai a ce to lissafin hadisansa kaza ne an gane ko to shine yace wa iddatul awwali bit tahriri alfani war rubu bila takriri adadin na farko shine bukhari bit tahriri bayan an tace alfani war rubu dubu biyu ne da ɗari biyar da sha uku bila takriri ba tare da maimai ba saboda ka ba tare da an maimaita su ba in aka inda da inda mai yakan kai wajen wajen wajen dubu hudu ko ma fiye da haka amma in ba a maimai in aka cire maimai to zai baka wannan adadin a bisa lissafin da ibnu hajar wanda ya shekara goma sha shida yana aiki akan littafin ya bayar wannan shi ne ya bada wannan wannan adadin kaga irin mu ba za mu iya ja da shi ba sai mu ma za mu shekara sha shidan muna yi kai ko mun sha shidan muna yi ba lalle mu iya ja ba saboda tashi sha shidan ba daidai take da tamu ba wa muslim wa muslimin arba'atul alafi wa fihi tikraru jamman wafi wa muslimin ai wa iddatu muslimin adadin hadisan cikin shi kuma sayo muslim arba'atul alafi dubu hudu ne shi adadin hadisan cikinsa dubu hudu ne mun ce shi shi baya maimaitawa sai dai ya yi ta kawo isnadan a guri guda bukhari shi ke maimaitawa don haka shi nashi aka tashi lissafi wasu suka tashi lissafin sanadi suke wasu suka tashi littafin suna suna suna suna lissafa matani ne ba sanadi ba to amma dai wannan su dai lissafin da suka yi shine dubu hudu ya bayar sai kuma ya ce wa fihi ma at-tikraru jamman wafin a cikinsu akwai tikirari mai yawa tikirarin a cikin bukhari shi ya fi yawa ba a cikin muslim ba muslim abinda ya fi bukhari shine kasratu turuk hanyoyin da yake koro hadisan hadisi ɗaya zai iya koro masa hanya bakwai a lokaci ɗaya bukhari yakan yi hanya ɗaya biyu yakan canza hanyar hadisi duk sanda ya koro shi domin sun ce baya maimaita hadisi sai kai ka karu da wata fa'ida da da can baka karu da ita ba baya maimaitawa kawai tsagwaron maimaitawa ba tare da ya tusa wata fa'ida sabuwa ba to saka muslim da da da, wannan tikirarin na asanid in aka lissafa wa ya san nawa akwai wani almajirin sa Abdul Fadl Ahmad ibn Salama yana cewa ya kai biyu, wani kuma ya ce a ya kai takwas. ne almihim daidai yana da yawa sosai sai su yi ya ci gaba da cewa minas sahihi fawwata kathira wa qala najlu akhra min yasira muraduhu a'la sahihi fahmili akhdan min al-hakim ay fi al-madkhali minas sahihi hadisan da suke sahihai fawwata kathira sun bar da yawa wato sun bar hadisai sahihai da yawa bukhari da muslim ba su ce za su rubuta sahihan duk duniya ba zaɓowa suka yi suka tara shi yasa a cikin sunan littafin bukhari ma za ka ga aljami'ul musnadul mukhtasar aljami'u almusnadu almukhtasar kaga almukhtasar ya nuna ba ba zai kawo duk abin da ya sani ba a waɗanda yake da su ma ba duka zai kawo ba Don a wata ruwaya yana cewa ya ebo wannan hadisan ne da muke magana dubu biyu da ɗari biyar ko kace dubu hudu har da ya ebo su ne daga cikin hadisi dubu ɗari shida kaga kenan ashe ba duka ya kawo ba yana cewa hafistu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih na haddace hadisi dubu dari sahihi na haddace hadisi dubu dari biyu wanda ba sahihi ba kaga bara gurbin ya gurbatacce ya fi yawa to kaga idan wanda ya haddace ma kawai ba wanda ya rubuta ba wanda ya haddace ma kadai yana da dubu dari kaga nawa ya iba kenan a dubu dari ba yawa sauraka kaga shi kansa bai yi da'awar cewa ya kawo hadisai duka ba sahihi wannan dubu ɗari za mu zo mai magana a kanta hadda hadda tikrarul asani at-turuq wal mawqufat wa duk suna shiga cikin dubu ɗari din amma hadisi gaba ɗaya in ka tara shi da sahihin sa da wanda ba sahihin sa ba duka ai ba zai ma ba zai ma kai dubu hamsin ba ba zai kai dubu dubu abin nan dubu ɗari to amma suna lissafi da turuk ne hanyoyin ruwayar hadisi ɗaya ya samu sa daga hanya ɗari a iya samun sa daga hanya ɗari kamar ibnu ma'in yana cewa da hadisin da ba ni da hanyar sa guda talatin to ina ɗaukan kaina maraya akan wani hadisi maraya nake ɗaukan kaina ba ni da <laughs> to kuka gaba sai dai matattu kuma maganar ba <laughs> <laughs> to saboda haka sun bar hadisai da yawa sahihai dan kada wani zindiki ya fito ya ce hadisan bukhari da muslim su kadai ne sahihai wanda duk baya sa cikin bukhari da muslim ba sahihai bane wani na iya fitowa shi kuma ya tsiri wannan kamar yanda a da can aka samu haka a lokacin alhakim abu abdullahi na saburi kamar da yake faɗa a muƙaddimar littafinsa ce wasu zindikai sun bayyana suna cewa iya hadisan manzan ku duk su ne da suke cikin bukari da muslim kawai shi iya wannan su ne hai sauran duk ƙarya ne shi ne ya fito ya yi littafinsa al sai hai ne dan ya kawo musu hadisai hai wanda ba su cikin ba su cikin bukari da muslim to shine nan suke bayani dan ka zama kana da ilimi akan wannan ce min sahihi fawwata kathira sun bar hadisi sahihi mai yawa wa qala najlu akhram dan akhram abu abdullah al-hafiz abu abdullah sunan shi muhammad ibn yaqub ibn al-akhram wanda ya rasu hijira tana 344 malamin malamin al-hakim abu abdullah ne malamin sa ne to shi sai ya ce yasira abinda suka bari kaɗan ne wato abinda yake sahihi babu shi a bukhari da muslim kaɗan ne tare da cewa imamul bukhari da aka tambaye shi cewa duka hadisi sahihi ka fitar sai ya ce a'a ma kullu hadisin saha indi kharrajtuhu wa ma taraktu min as-sihahi aktharu ba duk hadisin da ya inganta a guri na na fitar da shi ba kai abinda ma na bari sahihai su suka fi yawa to kuma ga dan akram ya ce mana kaɗan suka bari kaga akwai karo da maganar su da tashi babu shakka malami ne shi babba amma su suka fi sanin abin da suka yi to shine nan malamai suka ce to duk da haka kada a ce a kyale ko a ce eh, ibn al-akram din da jahili ne ko bai san abin da yake ba kaji ma wata magana da ya faɗa wannan magana ce a'a a yi wa magana sa fassara a fahimci magana shi ba fahimtar da za ta sa a samu karo ba sai suka ce abin da yake nufi muraduhu a'la sahihi yana nufin sahihin da ya cika sharuɗa mafiya tsoli shi yake nufi wano bukhari da muslim sun tattara mafi yawancin hadisan da suka cika shuruɗu siha sharuɗa mafi koli mafi cika wato a'la sahih mafi ɗaukakar sahihi amma ba yana nufin duk sahihi ba saboda haka a cikin a'la sahih ma'ana asahhu sahihi bukhari da muslim sun kusa kawo kusan duka dan kaɗan suka bari an fahimta kaga anan magana an rage mata an rage mata faɗi kuma a nan magana tashi haka ne wasu suka ce yana nufin usul usul sahi dan duk wata magana da zaka samu hadisai sahihai da babu a cikin bukhari da muslim sai ka sai kaga cewa maganar akwai wani burbushin irin irin wannan magana a cikin bukhari da muslim gida goma da asahu sahih sannan mai bi masa baya sannan mai bi masa baya har zuwa kashi na ƙarshe na abin nan to kashin farko kusan duk abin nan bukhari da muslim sun kawo duk waɗannan hadisan na kashin farko kashi na tara zuwa goma shine ba za ka ce sun kasu duk saboda haka ashe maganar abin nan ibn al-akram tana nufin kashin farko a kashin farko ba duka ba duka samu sahihi ba daga nan ne aka fassara maganarsa da wannan magana ta almajirinsa ibn akram sai ya ce annawawi lam yafutil khamsata min masaha illa an-nazru faqbal huwa din annawawi ay qala an-nawawi sai zama nawawi maf'ulun ne abin da fa'il ne li fi'lin mahzuf ko ka ce annawawi ya zama mubtada ce khabar ɗinsa mahzuf qa'ilun annawawi lam yafutil khamsata mimma sahha illa an-nazru shi kuma imamun nawawi sai ya ce hadisai sahihai ba su kubuce wa mutanen nan biyar ba illan nazuru sai ɗan kaɗan wato shi bai ce Bukhari da muslim ba sai ya ce malaman nan biyar kaga Bukhari muslim abu dawud tirmizi na sa'i ce waɗannan biyar hadisai sahihai da ba sa cikin littafansu to kaɗan ne ba yawa an gane ko shi irin maganar ibnu akram ce amma shi littafai biyar gaba daya ya hada to shine suyudi ya gamsu da wannan magana sai ya ce faqbalhu karbi wannan magana ka karbe ta haka take daidai ne wadin kuma ka miƙa wuya ka saduda ka yi saranda ka yi da'a kakka ja da wannan magana kamar yadda ka ja da ta ibnu akram wannan littafai din nan usulus sitta shi yasa ake ce musu ummahatus sitta al ummahatus sitta ko al usulus sitta don kusan duk gaba ɗaya abin da ake bukata na hadisai sahihai to kusan wanda ba za ka samu ba musamman janibin hukunce hukunce wanda ba za ka samu ba a cikin littattafan nan guda biyar ba su da yawa to wannan magana da ya faɗa haka take sai ya ce wahmil maqala ushra alfi alfin ahwi ala mukarrarin wa waqfi ba can baya mun ce bukhari yana cewa ahfazu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih na haddace hadisai dubu ɗari sahihai da dubu ɗari biyu wanda ba sahihai ba to idan ka tsaya ka dubi hadisan duniya kakaf ba su kai dubu ɗari ba to me ya haddace kenan kuma aka ce ƙarya yake ba kuma ba za ka ce hadisai sun ɓace ba Allah ya ɓatar da su ka ce Allah ya ɓatar wa al'umma abinda za ta bauta masa da shi shi ma wannan magana ba za ka faɗa ba to ashe dole maganar bukhari tana da wata ma'anar da ba zahirinta da kake karanta haka yake nufi ba to wace ma'ana za ka ba ta shine ce wahmil maqala ushra alfi alfi ahwi ahwi ushra alfi alfi wannan jumla ita ce mudaf din maqala mudafun ushra alfi alfi mudafun ilayhi mudafun ilayhi din jumla ce anan shi yasa aka yi masa nasb aka yi wa ushra maf'ulin ne li fi'lin muqaddamin shine ahwi din alfi alfi alfi alfin shine miliyan miliyan ɗaya ko ushirin sa bisa goma shine dubu ɗari saboda larurar waka an gane saboda larurar waka ba zai iya kawo dubu ɗari a cikin waka waka ta miƙe ba sai ya ce ushirin miliyan ɗaya ushirin dubu kasan dacen babu miliyon kalmar miliyon ba larabci ba ce sai da ce alf alf dubu sau dubu to ushirin dubu sau dubu kaga ita ce dubu ɗari to yace ka ɗauki ka ba wa wannan maganar tana haddace dubu ɗari ka ba ta ma'anar alamu karrarin hadda haddisan da suka maimaitu wa waqfi da hadisan da suke mawqufai akan wato hadisan da suke maganganun sahabbai ne ka hada da mukarrar saboda maimaituwar hanyar hadisi hadisi daya ya maimaitu ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban an gane kamar hadisi innamal a'malu binniyat bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa a guri wajen guda bakwai ya kashi a guri guda bakwai kuma da isnadi daban-daban to kaga wannan guda bakwai din hadisi ɗaya ne amma a bakwai yake a gurin bukhari an gane ku kaga dole ne su yawa to ka ɗauka akan irin wannan yake nufi tare ma da maganganun sahabbai duk su za ka haɗa su ne za su baka wannan dubu ɗari ɗin to wannan shine a ƙarshen abinda za mu iya karantawa a wannan zama sai kuma Allah ya kai mu da yamma za mu ci gaba akan abin da ya shafi az-ziyadatu ala sahih as-sahihu az-zaid ala sahihaini ba mun ce sahihaini ba su takaita wato hadisai sahihai ba su takaita ba su takaita a cikin bukhari da muslim ba to ina za mu nemo sauran shine darasin mu na na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to

malam cikin tambaya biyu ko kuma da kuma sun za karanta maka malam ka wani ya rubuto yana cewa malam ka ce imam muslim ɗalibin imam bukari to yaya ake cewa babu waya babu wayar bukari a cikin muslim menene gaskiyar wannan magana na'am muslim baya da ruwaya a cikin bukhari ah, abin da baya da ruwaya a cikin littafinsa daga bukhari ah, saboda akwai malaman da ya yi tarayya da bukhari a cikinsu ya yi tarayya da Buhari a cikin wasu malamansa musamman ɗabaka ta uku ta hudu ta malaman bukhari ɗabaka ta farko ta biyu musulun bai tarayya da su a ciki ba akwai mutanen da sun riga sun mutu kafin musulun ya zama wani abu irin su makki ibn ibrahim akwai kuma waɗanda ya zo ya riska kamar irin su irin su abinan muhammad ibn bashar gundar ya riske su ya karatu a gurinsu irin su ibn abi ibn abi ya riske shi yayi karatu a gunsa saboda ka ya riske wasu kaɗan daga cikin malaman bukhari musamman tabaka ta uku ta hudu don haka ya samu hadisai da ulumi kaga ba zai gawo ya gangaro ta kan bukhari ba sannan ya zo kansu malaman hadisi kullum suna son kudowi wajen ruwaya yana so ya zo kan malami na sama ba ta ƙasa ba in ya samu kudowi to ba zai dawo kan nuzuli ba to saura ka hadisansa da ya tattara duk ya same su ta hanyar malaman da shi bukhari ya samu kaga ba sai ya dawo kuma ya bi ta kan bukhari ba amma wanda ya dora shi kan wannan hanya shine bukhari kamar imam shafi'i ne da sauran kaga imam shafi'i ai ba ruwaya sa cikin a cikin sauran littattafai bukhari da muslim basu rawaito ruwaya imam shafi'i saboda me saboda suna da hanyar hadisa suna da hadisan ta wasu hanyoyi daban da bai ba za su buƙaci sai sun koma ta kan shafi'i ba Thank you. aliful itlaq ita ce alifin da ake karawa a ƙarshen wacce ake tsayawa da ita maimakon a tsaya da sukuni fa a sa fir'aunar rasula kaga ko ta alif ar-rasul kaga ah, mu'arraf ne akwai alif da lam a jikinsa don haka kaga ba a yi masa tanwini tun daga alif da lam alif da lam da tanwini ba su haɗu ba to kuma in za a tsaya to kure a tsaya da sukuni fa a sa fir'aunar rasul to sai aka sanya aliful itlaq dan ta zama ta ta hana a samu a samu sukuni a gurin dan a saki harafin ya zama mai mai haraka maimakon a tsaya da sukuni ya zama ya motsa to abinda zai sa shi kawai ya motsa shine a samu wannan wannan alif din shi yasa yake cewa aliful itlaq kamar ta sa harafin an sake shi maimakon a daure shi to suna sa ta a cikin waka inda suke son ya zama kafiyar ba mu kayyada ba daurariya ce to sai arka sa alif din a ƙarshe ita ce aliful itlaq to shi ke wasu kuma suna neman bayanin wani da za mu su ya ce tun da iya masara shi wannan bai da dama mana ko wani kaɗai sun ce da a karatun mana rabi da tsakar magana da shayi amma su da wuya duka aka ce za a je mana sai kawo a karatun bai eh, akwai cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ana shiga mafarta a wani hadisi ko yaro cewa mutum Allah ya ce mamaki aka kulle shi ne ke karar samun mutanen wanda suka kulle shi ya a wannan cewa wani a hadisin shiga makabarta da takalmi shine hadisin mutumin da ya sanya wasu takalmi da ake kira asabtiyatai takalmi ne na fata da aka san su a wancan lokacin da wata fata ce ta musamman ake yin su wasu malamai sun takaita hannun ga masu irin wannan takalmi duk da cewa akwai zahiriyanci a nan wasu kuma suka ce a'a ai shi wannan mutumin ya shigo ne yana tafiya kuma yana tattaka wato gaburbura da takalmin shi yasa aka yi masa tsawa amma dai magana dai ta ƙarshe wacce ita ce za a fi dogara da ita shine idan ya zama na makabartar a share take a gyara take ba buƙatar a shiga da takalmin to a cire zai fi in kuma ya zama da makabartar irin makabarcin mu ne idin nan ka san wani gun ka ga makabartar ko shi fada aka sai kwanta saboda kalkal take a gyara take amma mu ta mu da kaya da tsidahu da waye da waye da fasashin kwalabe da duwar watsu da in aka ce kowa ya tuba takalminsa to za a ci kwakwa to kaga shari'a kuma la zarra wa la zarara wa la dirar duk abin da yake zai cutar ba a cewa mutum ya yi shi kuma addini ne saboda haka idan akwai makabartar a gyara take to a cire din dan kada a samu matsala idan kuma ba a gyara take ba a to to ana iya shiga din wancan hadisi na wa innahu la yasma'u qara'a alihim wannan ba a majalin tashri' bane akwai bambanci anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da yawanci tun kafin musulunci ya zo ai ana binne mutane ana binne mutane saboda haka duk sanda aka je binne mutane kuma ba wai da takalmin za a yi ba tunda ma ba mu wata shari'a in sun tafi sun juya baya yana jin karan takalmin su wato yana jin motsin da yake gudana a gurin kamar motsin waɗanda suke tafiya da takalmi kaga wannan ba majal ne na tashri'i ba a kula akwai bambanci majalin misali da kuma majalin tashri'i bangaren tashri'i can ana nuna maka ga yadda za ka yi a shari'ance nan kuma ana gaya maka inda a ce mai takalmi zai tafiya za su ji karan takalminsa kaga ba cewa yi ka sa takalmi ba an gane ko kamar hadisin da wasu suka yi hujja da shi na cewa mace za ta iya tafiya ko ba muharrami suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu zaman lafiya musulunci zai kewaye har mace ta fito daga daga Yaman ta zo maka ba ta jin tsoron kowa sai sai dabba abin nan namun daji akan ta ko akan rayuwarta sai suka ce to gashi annabi yana cewa za a fito daga Yaman ko daga sana'a har a zo a zo garin makka ko a zo garin a zo makka ba tare da mace ba tare da ta tsoro ba kaga ya kamar ya nuna kenan mace tana iya tafiya daga sana'a ta zo maka ita kadai ce a wannan ai ba majalin tashri'i bane majali ne da misali da mace za ta taso daga sana'a ta zo maka ita kadai to ba abin da zai sada mata hankali na cewa tana jin tsoron yan fashi ko barayi ko yan satan mutane amma ba wai shine zai kore maganar mazala da yake cewa ba kada mace ta yi tafiyar kwana uku ba tare da maharimi ba wannan magana tana nan wancan majalis tashri'i ne wannan kuma majalin misali ne inda mutum za ta yi haka ba ba za ta samu matsala ba an gane ko to akwai bambanci tsakanin a kawo magana zance a majalis tashri'i da kuma majalin misali Allah madalla wannan ya kawo da kuma

خطب كي حافظ عليه نصب من مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويبن مسلما وأولهم أزلي ثم الحاكما وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد وابن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا رفعه جرينا على امتناء أن يصحح في عصرنا كما إليه جنى وغيره جوابه وهو الأبر حكمنا بما له أدى النظر مضى على القسطي في كتابه فشرط وقد وفى به واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا بشيخه فصاعدا فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثير فاجتنب أن تفسي إليه ما ومن عزا بذلك الأصل وما أتاد واحكم بصحة لما يزيد فهو مع الغلو لا يفيد وكثرة الطرق وتبيين الذي مبهم أو أكمل أو سماعة كدس أو مختلف وكل ما أعل في الصحيح منه سلم لأخذ من قال خاتم لأخذ متن من مصنف مصنف لأخذ متن من مصنف يجب عفو على أصل وعجة ملك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 mu da sake saduwa a wannan masallaci na gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci <clears throat> ranar laraba a sha biyu ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan hudu miladiyya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin baitocin alfiyar siyudi ta mustalahul hadis wanda wannan shine majalisinmu na hudu a majalisin da ya gabata mun ji yadda siyudi yake gaya mana cewa littafai guda biyu da aka sani da as-sahihani wato aljami'u sahih na al al-bukhari da kuma Sayo muslim waɗannan littattafai ba wai sun tattara dukkanin hadisai sahihai ne gaba ɗaya a'a sun tattara mafi ingancin hadisai a cikinsu, amma ba wai sun tattara dukkanin hadisai sahihai ba kamar yadda ya ce maka minas sahihi fawwata kathira وقال نجل أخر من يسيرة تفوتا كثيرا معنا سنبر حديثي سهيهاي ديوا to idan har akwai hadisai sahihai kuma ba sa cikin sahihai ne ba sa cikin bukhari ba cikin muslim to ina za a samu su shine matashiyar shi wannan baituka da zamu shiga wato ina za a samu as-sahihu az-za'idu wato sahihai waɗanda suke ƙari ɗoriya akan kan abinda yake cikin littafin aljami lil bukhari da kuma as-sahih li muslim to shine sai ya ce da kai wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة يتي وخذه ka riki hadisi sahihi wato ka karbi hadisi sahihi ƙari ɗoriya akan wanda suke cikin hadithana sahihaini haithu hafizun alaihi nas a inda dukkan wani babban malamin hadisi ya nassanta ya bayyana cewa wannan hadisi sahihi ne wato ka riƙe hadisi sahihi ka karɓi hadisi sahihi yayin da wani babban malami na hadisi shine hafiz al-hafiz shine malami masani na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya haddace da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsinkaye akan su kuma ya san da dama daga cikin rijalul rijalul asanid wato mazajen hadisai ya san kuma abin da ya shafi illolin hadisi yake iya bambance tsakanin sahihi da wanda ba sahihi ba to wanda ya kasance mafi tarin hadisai ya san su ta yadda waɗanda bai sani ɗin ba ba su da yawa wanda bai sani ɗin ba wato wanda ya sani su suka fi yawa akan waɗanda bai sani ba sannan kuma yana da tsinkaye akan mazajen hadisi wanda shi ake kira alhafizu shi suke walakabi da alhafiz to shine yace duk inda aka samu alhafiz wato hamshakin malamin hadisi ya nassanta wato ya bayyana cewa hadisi kaza sahihi ne to ka rike wannan kaga ka samu wani hadisi sahihi kari akan wanda yake cikin sahihai ne shine wa khudhu haythu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas da kuma ta hanyar komawa ga littattafan da aka yi aka keɓance su domin hadisi sahihi akwai littattafai banda sahihaini da masu su suka rubuta sannan kuma suka ce sun rubuta ne kawai don su tara hadisai sahihai a ciki ba tare da gaure ba ba tare da sun hada su da wasu hadisan da ba su inganta ba tunda bayan imam bukhari ya buɗe kofa muslim ya biyo bayansa to kuma an samu wasu malamai da suka zo su ma daga baya suka rika kwaikwayon irin wannan aiki su ma sukan abin nan yi yunkurin su ga sun tace sun tato hadisai sahihai sun zuba a cikin littafi guda daya a ciki akwai littafin sahih ibn khuzaima littafin as-sahih na wani malami da ake kira ibn khuzaima akwai littafin at-taqasim wal anwa' wanda aka fi sani da sahih ibn hibban akwai littafin al-mustadrak na abu abdullahi al-hakim to su ne sai misali da waɗannan littafan guda uku ya ce kabni khuzaimata wa yatlu musliman wa aulihi al-bustiya thumma al-hakima wato cikin littattafan da aka yi su musamman saboda tattara hadisai sahihi akwai littafin ibn khuzaima ibnu khuzaima babban malamin hadisi ne masani a garinsu ɗaya da imam muslim mutumin naisabur ne sunan shi muhammad ibn ishaq ana masa alkunya da abubakar wato abubakar muhammad ibn ishaq ibnu khuzaima an naisaburi mutumin naisabur ne an haife shi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ta 223 sannan kuma ya bar duniya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 311 311 wato bayan wafatin muslim amma sun hada lokaci ɗaya da al-Imam Muslim to ya rubuta shi ma littafin sa as-sahih littafin da ya tattara hadisai wanda a iya bincikensa ya kai ga cewa sahihai ne to wannan littafin nasa shi yake zuwa a martaba ta uku martaba ta farko sahihul bukhari ko aljami'u sahih na bukhari martaba ta biyu sahihul musnad na na muslim to martaba ta uku shine as-sahih na abubakar ibn khuzaima shine yace wa wa yatlu musliman wato yana bin bayan muslim a matsayi a martaba wato shine na uku shine ma'anar wa yatlu musliman yana bin bayan muslim sannan wa aulihil bustiya wa aulihil bustiya sannan ka biyo bayansa da littafin busti wane ne busti shine ibnu hibban muhammad ibnu hibban ibnu ahmad ibnu hibban at-tamimi almajiri yake ga ibn khuzaima shi ibn hibban almajiri ne ga ibn khuzaima wanda ya rasu shekarar hijira tana 354